sí bayana da mawala ka su gani yanzu da za ka rika gani ga nan gani a a karkawa a karkawa a karkawa wani ba dan ina ne dan mutum wurin kai yanzu ya sa ku za maka ake wuri ne sosai sai a cikin turo mutane da yawa ga wannan wani gudu cikin tattalin nan da suke da zuwa wannan anan wannan to da suka buɗe hanya da ba su buɗe hanya nan ba ai bara su kusa da sun suka buɗe hanya wala bara su ko ina haka inda ba su ke yi ko ina gugu ne abu ina cikin ma cikin ma inda kake magana a ga ma yake cewa dubu masu kamarori ma da suke gaba ma su ma Allah ba, ah, wani filin da zai ba, ko ya gari ne wallahi filin da ya kasa na ba, da aka fada na ta tsaye duk koya baya a kare, wallan tsara dama dama kono eh, eh, mutane da su zauna wa waje ne ai hmm. na polo eh an gama shi taron kasa ne da kasa na waje ba fa sai shigo nan Thank you. gaba ɗaya ba da ba hayaniya ta yawa gindin mamarin ma fi yafi ko ina hayaniya oh. wala gwana na an yi shiru ka sa yi eh, ta Allah ya yi nasu Allah gindin eh? ba zai ah eh, jima eh jima wallahi ina kira wani na uwa daga wani ba na jin magana da ke hmm? ni da dan magana da ke wata sai dai ko kan wani

a shi ke da ƙara ka ɗan gurin ba wani ma ta ka ɗauki eh akwai wani kusan saka da shi sai bin bai da balas yawa shi ke da zai da biyu haka ka ƙara danna shi ka samu da dan lagwa sai mun sa inda ba za ta faru ba ina da a kawo mutan Allah ta yakuri na. Kuma kana da tsana da ni a nan wani hutu ne a gona. Ah. Amma faran sanar da kai. Yawwa. a karatun bare bare ba yi shiru ba dukkan na tsayuwan kana da kokari ni ba da ni a tsayen aida na ba Allah an wani <laughs> na saka na ce One minute. a jirgin sun hana hawa kai da ka sauka ka je kai gudu matsala tunda yanzu inda ka samu kai rekodin da biya mu rekodin din kuma na yanzu kasa jama'a za su zama ta wala ba abinda ake mun ina jin ta abinda ake wanda yawa mu na na ko ba ne

ba za ta ce ba haka makala za mu ji karatun da kyau na a jikin kuma da aka daure sai ka makala ta ba mu ba mu aron ba mu za mu kada wannan abu a bari ba

a lokacin da aka fi na kan sun Allah ya ga lafiya da ya ce da ga wani bari in Thank you. ka san wani a lokacin da ake wannan rubutun a lokacin yake sa mutum hannu aljihu eh, shi ne za ka tuna yi ai wanda gangan yake turawa ta ba dinan ne ya eh, wanda gan ne wata tafiya mutum Thank eh. you. an yi laushi dama boye mutane ne za su yi wannan abun ba Ƙuraniya, ba ba